الله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش حضرت دمك كرنت وانا فينا مختصر صحيح البخاري وانا ذكرتنا التجريد الصحيح نا الإمام زين الدين أحمد ibn abdul latif al-zabidi za mu tashi darasi na uku a hadisin abdullahi dan abbas wanda darasi da ya gabata shi ya kasance muna karantawa lokaci ya cin mana shine hadisin da abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ya rawaito cewa abu sufiyan ya ba shi labari cewa hirkal wanda shine shugaban rumawa ya aika zuwa gare shi fi rakbin min quraish a cikin wata tawaga ta quraishawa kanu tujaran bisham waɗanda suka tafi ƙasar sham domin kasuwanci fil lati allati kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama madda fiha wa kufara quraish a wannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya alƙawari da shida da abu sufiyan da kuma mutanen qurayshawa kafiran qurayshawa akan zaman lafiya a wannan lokaci ne abu sufiyan shi da wasu jama'a cikin qurayshawa suka tafi ƙasar sham domin kasuwanci to sai sarkin rumawa shine herakl ya sauka a wannan gari na baitul maqdis ko iliya sai ya aika a kirawo masa a wasu jama'a daga ƙwarishawa aka dace abu sufyan yana wannan gari to sai ya aika aka kirawo su fa'atahu wa hum bi iliya suka taho wajen herakl a lokacin suna garin iliya fada'ahum wa haulahu uzama rum sai yace a kirawo kuraishawa waɗannan kuraishawan. kewaye da shi kuma ga manya-manyan rumawa tuma da ahun fada'a bitur juman ya ce a kira abu sufiyan sannan a kawo mai yin tarjama wanda zai fassara magana faƙala ya ce da su ayyukum aktarabu saban. bi hadar rajulin lari ya zu'umu annahu nabi wane ne a cikinku yana magana da abu sufiyan da jama'arsa ta ƙurai wanene wane ne a cikinku aktarabu saban? ya fi kusancin dangantaka bi hadar rajul da shi wannan mutumin ko shi wancan mutumin allazi yaz'umu annahu nabi wanda yake da awashi annabi ne Faƙala abu Sufiyan faƙultu ana aqrabu abu Sufiyan ya ce na fi su kusanci ma'ana na fi ragowar qurayshawa kusanci da shi cikin waɗanda suke tare kenan fa qala udunuhu minni sarkin ruma ce a kusanto da abu Sufiyan kusa da shi wa qarribu ashabahu faj'aluhum 'inda dhahrihi ya ce a kusanto da abokan tafiyarsa kuma a sanya su su kasance a bayan shi Abu Sufiyan sun makala liturjimanihi sannan sannan ce da mai tarjama wanda zai rika fassara magana tsakaninsa da ya ce da shi kullahum a gaya waɗannan mutane inni sa'ilun haza an haza rajul ni zan tambayi wannan Abu Sufiyan kenan tunda shi yake gaba game da wancan mutumin shine Annabi sallallahu alaihi wasallama fahim ka zaba ni fakaddibuhu in ya faɗa min magana ta ƙarya ku ta shi fa wallahi laulal haya abu ya ce. na rantsi da Allah ba dan jin kunya ba min an ya'thuru alayya cewa a hakaito ko a wato kiyaye a tarihi na cewa na taɓa yin ƙarya la kadabtu anhu da ne masa ƙarya abin da yake faɗa shi abu sufiyan shine akwai adawa a lokacin tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ga dama ta samu wadda zai tunzira wadda ake ganin a lokacin yafi eh, daular tana da a akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya samu dama gaba ce wacce zai iya ƙarya ya faɗi maganar da ba gaske ba akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dai yana jin tsoro kada ya zamo a tarihin rayuwarsa an hakaito cewa ya yi ƙarya an kiyaye a rayuwarsa cewa ya faɗi magana ta ƙarya a lokacin yana kan shirka amma yana jin nauyi yana jin kunya laulal haya ashe kunya ɗabi'a ce ta ɗan adam ko bayan imani ya zo ya ƙarfafe ta kamar da zamu gani amma asalin ɗan adam ɗabi'a ta fitararsa akwai me kunya akwai abin da bai dace ba domin Allah ya fifita ɗan adam akan dabba akwai abin da ɗabi'atan mutum ba zai so ya yi ba ko da kuwa ba musulmi ba ne saboda me ai bai dace da fitra ta ɗan adam ba daga cikinta akwai me ƙarya ƙarya ba ta dace ba gashi wanda yake yana kan addini na shirka wanda yake kan ɓata amma yana jin kunya ya yi ƙarya saboda ba daidai ba ce ya ba baya so a tarihin bayan mutuwarsa kenan a ce ya taɓa yin ƙarya saboda haka shi yasa ba zai yiwu yi ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tambayar da za a yi masa ba don gudun mai. kunyar da za ta biyo baya saboda haka yake cewa sun makana awwala masu alani anhu abu ya ce farkon abin da ya kasance shi wannan sarki ya tambaye ni game da shi an kala ya ce da ni kaifa hufi ku yaya dangantakarta take a cikin ku shi wannan wanda yake cewa shi annabi ne kultu sai ce huwa zo na sanin a cikinmu yana da babban yana da dangantaka mai girma a cikinmu. ya fito daga gida na daraja kala yace fa hal kala hadha alqawlu minkum ahadun qad qablahu a cikinku akwai wanda ita ba faɗa irin wannan magana kafin shi Abinda da yake cewa shi annabi ne an taɓa yin wani mutum ya ce shi ma annabi ne a cikinku? Kultula na ce ba a taɓa yi ba kala yace fa hal kana min a abaihi min malik iyayensa akwai sarki a cikin su qultu la nace a kala fa ashrafun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum waɗanda suka bi shi wannan annabi sharifai ne manyan mutane ko kuma du'afa masu rauni fa qultu uhum nace mutane ne masu rauni qala yace ayziduna am yankusuna mabiyan shi wannan suna karuwa ne ko suna raguwa qultu bal yaziduna nace kullun karuwa suke wannan sune tambayoyin ya ci gaba da cewa fahal qala yace fahal yartaddu adun minhum shin wani cikin waɗannan mabiyan shi wannan annabi yana ridda ma'ana ya fasa abin da ya yadda da shi sakhfatan lidinihi ma'ana ya fusata ya ga cewa wannan addini bai masa ba ya kyale ba da an yaskula fihi bayan ya shiga addinin akwai wanda yake ridda ya fita ya ce ya daina kuma dalili saboda bai gamsu ba ma'ana eh, bayan ya shiga ya ga abin ba haka bane yadda yake tsammani ya ji bai yi masa bai bari qultu la ce a'a ba wanda yake ridda ibar wannan addini inda ya shiga ya ce fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala kun taba tuhumarsa da ƙarya kafin ya faɗa abin da ya faɗa yana yin ƙarya qultu la abu ya ce a'a ba ma tuhumarsa da ƙarya ba ma tuhumarsa da ƙarya qala sarkin ya ce fa hal yaghduru yana ha'inci in ya alƙawari ya karya ya ha'i ya ha'inci Kultula la ce a'a gaira sai dai wa nahnu minhu fi muddatin sai dai muna cikin wani alkawari na lokaci tsakaninmu da shi la nadri ma huwa fiha ba mu san yanzu dai me zai yi ba tunda ai akwai alkawari na zaman lafiya na baro gida akan wannan to amma ban san ko zai cika alkawari ko ba zai cika ba ban san yaya zai kasance ba bayan na bar gani kala abu sufyan yake cewa walam yunkin ni ban samu dama ba kalimatun in faɗi wata kalma udkhilu ha shay'an da zan faɗi wani abu a cikin wannan kalmar zairu hadhihi kalima in ba wannan ba cikin duk tambayar da aka yi min kaga kai tsaye ke bada amsa nan ne ya samu yar gaba aka ce yana kare alƙawari yana ha'inci yace to baya yi amma dai yanzu ban san me zai kasance ba dan na baro gari muna da alkawari da shi ban san me zai ba yace ban samu wata gaba da zan dan shigar da wani abu in ba nan ba in ba wannan gabar ba kala shi wannan sarki ya ci gabar da tambaya yace fa hal katal tumu kun yaki da shi qultu na'am nace eh mun yaki kala yace fa kaifa kana qitalukum iyahu ya yaki yake tsakaninku da shi qultu nace al harbu bainana wa bainahu sijal yakin da muke tsakaninmu da shi juye juye ne sijal ma'ana mu yi nasara yi nasara shine sijal yanalu minna wa nanalu minhu yi nasara a kanmu a badar kenan mu yi nasara a kansa yana nufin uhud haka muke yi kala sai ce fa ma za ya'murukum to shi wannan da yace annabi ne me yake umarta ku da shi ce ya kolo, yana cewa da mu a'budullaha wahdahu wala tushriku bihi shay'an ku bauta Allah shi kadai kada ku hada shi da wasu a cikin wannan bauta watruku ma kana ya'budu aba'ukum ku bar abin da iyayenku suke bauta na gumaka wa ya'muruna kuma yana umarta mu bis salati yace mu sallah wa sidq yace mu faɗi gaskiya wal afaf yace mu kame gabarin abin da yake na asha wasila kuma yana umarta mu sha da zumunci fa qala sai wannan sarki yace da wannan mai fassara wanda yake tarjama kul lahu ka ce wannan da nayi masa tambayoyin nan inni sa'altuka ma'ana ga abin da na fahimta cikin abin da ka bani amsa inji sarkin inni sa'altuka na tambaye ka an nasabihi cewa yaya dangantakar ta take a cikin ku fa zakarta annahu fi kundu nasab kace ainihin wato dan babban gida ne yana da nasaba mai girma wa kadhalika rusulu dama haka manzanni suke to ba su fi nasab qaumiha ana aiko su a manya-manyan dangantakar gidajen al'ummarsu ana aiko su a manyan gidaje da suke da daraja da dangantaka mai girma haka dama su an abin nan manzanni suke haka Allah yake yi wasu altuka kuma na tambaye ka hal qala ahadun minkum hadha alqawla qablahu akwai wanda ya faɗi irin wannan magana kafin shi ya faɗa ita shi annabi ne fa zakarta Allah kace babu fakultu shi yasa nake cewa law kana ahadun qala hadha alqawl qablahu da an taba samun wani yayi wannan da awaice shi annabi ne kafin shi la qultu rajulun yata'assa bi qawli bi qawlin qila qablahu sai ce mutum ne yake kwaikwayon wani da ya faɗi wata magana shi ma yake faɗa irinta kawai kwaikwayo yake yi wasa altuka na tambaye ka halka kana min abahi min malik iyayensa akwai wani sarki <clears throat> akwai sarki fa zakarta Allah kace babu sarki a cikin iyayensa kultu shi yasa nake cewa law kana min abahi min malik da a ce iyayensa akwai sarki kultu da sai in ce rajulun yatlubu mulka abihi kawai neman mulkin gidansa yake shi yasa yake faɗa wannan magana wata altuka na tambaye ka hal kuntum tastamuna bil kadhibi kuna tuhumarsa dama da ƙarya a can baya qabla an yaqula ma qala kafin ya fada abin da ya faɗa fa zakarta Allah kace a a faqad a'rifu annahu lam yakun li yadhar al kadhiba ala an ni ko na san cewa mutumin da ba zai yi wa mutane ƙarya ba ya ƙi yin ƙarya ga mutane wa yakdhiba ala Allah kuma ya ƙarya ga Allah wannan ba zai yi ba da da ina yin ƙarya sai mu ce dama ya saba shi yasa ya tsallaka da kan mutane har ya je ga ubangijin mutane amma ba yawa kowa ƙarya to eh, bai yi wa mutane bane zai tsallaka ya ƙure ya ce wa Allah ƙarya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba wasa altuka yace kuma na tambaye ka a ashrabun nas yattaba'uhu am du'afa'uhu wanda suke bin sa manya manyan mutane ne sharifai ko kuma masu rauni fa zakarta anna du'afa'u ittaba'u kace a'a masu rauni ke bin sa wa hum atba'u rusul to ai dama haka manzanni sun zo masu rauni suke bin su dama ai ba manyan mutane ba wasa altuka na tambaye ka ai zaiduna am yankusuna mabiyansa suna raguwa ko suna karuwa suna karuwa ko suna raguwa fa zakarta annahum yaziduna kace suna karuwa wa kadhalika amrul iman a dawam dama haka imani yake ai sannu sannu yake tafiya hatta yatimma har sai ya cika bololuwa Wasu altuka na tambaye ka ayartar du'adun sakhsatan lidinihi cikin mabiyansa akwai wanda yake barin addini irida dan bai gamsu da addinin ba ya fita ta ce na daina bai gamsu ba ana samun haka ba da an yadkula fi bayan ya shiga fa zakarta Allah kace a'a fa zakarta Allah kace a'a wa al-iman to dama ai haka imani yake hina tukhalitu bashashatu qulub idan daɗin imani ya shiga zuciya zuciya ta ɗanɗani zaƙin imani to ai kuma ba ita ba bara dama haka al'amarin imani yake wata alduka na tambaye ka hal yaqdiru yana ha'inci yana karya alƙawari fa zakarta Allah kace a'a wa kazalika rusulu la tabdir dama ai manzanni ba sa karya ba sa ha'inci ba sa warware alƙawari wa sa'altuka kuma na tambaye ka bima ya'murukum da me yake umartaku fa zakarta sai kace ka ambaci cewa annahu ya murku an ta'budullaha wahdahu wala tushriku bihi shay'an yana ta ku bauta Allah shi kadai kada ku hada shi da wani abauta masa wa yanhakum yana hanunku an ibadatil auzani ku rika bauta gumaka wa ya'murukum kace yana umarta ku bis salati da sallah wa sidqi da gaskiya wal afaf da kamewa fa in kana ma taqulu haqqan in duk abin da ka gaya mun gaskiya ne fa sayamliku mawdi'a qadami hataini to al'amarinsa sai ya kai ga inda nake zaune kafafun nan na sai ya mallaki karkashinta al'amarinsa ya zo hannan inda nake kaga a fakaice ne yake bayyanawa yana ba shi amsar cewa kamar duk abin da ka faɗa to ga yadda al'amarin yake ya nuna wannan sarki mai ilimi ne ya nuna sarki ya san me sha'anin manzanni na baya kuma anan ne ya kamata musulmi ya tsaya ya kalli addinin sana musulunci ga wani wanda ba musulmi ba yana kokarin yayi maka abin da na sarki cewa analysis yayi maka bayanai na hankali bayanai wanda zai gamsar da kai cewa addinin musulunci gaskiya ne yanzu wanda ba musulmi bane yake ma wannan abin nan yake ma bayani cewa ga hakikanin addinin yadda yake ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka san wannan to ko shakka babu za ka riƙe addinin ka da gaske kuma za ka gamcewa addinin gaskiya ne ga wannan ba tare ne herakl amma da yake yana da ilimi ya san sha'anin addinai na baya to tun da ya ji wannan bayanai ya fahimci wannan wanda ya zo da wannan addini manzo ne da gaske daga Allah kuma abin da ya zo da shi gaskiya ne kuma daidai ne me abin aibi a cikin abin da ya ambata babu kuma ka duba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda ya tambaya dangantakarsa ma'amalolinsa kuma dama ita ce shaida da za a bayar a kan gaskiyar mutum yaya asalinsa yake mai asali ne yaya mu'amalarsa take mai gaskiya ne yana cika alkawari baya karya duk ka duba abubuwan da ya tambaye shi sannan a ƙarshe ka duba abubuwan da yake umarta da shi bauta Allah shi kaɗai a bar gumaka sannan yana umarta cewa a yi sallah a yi gaskiya a yi afaf kamewa kenan gabarin duk abin da yake ba daidai ba alfasha haram a kame a bar wannan sannan a sada zumunci to misali mutum ne yake bukata da ya wuce wannan a rayuwar duniya tsakanin yan adam sallah ita ke alaka tsakanin mahalicci da da bawa shine inda zai samu kusanci da ubangiji sannan ga ragowar ma'amaloli na rayuwar tsakanin mutum da mutum a tsakanin mutum da mutum shine abin da aka ambata yin gaskiya a cikin mu'amala kamewa ga barin saba Allah afaf sada zumunci wannan fa sune abin da addinin musulunci ya to ka gaya mun menene abin aibi a cikin waɗannan dukkaninsu mahasin ne a rayuwar ɗan adam abubuwa kyawawa ne wanda rayuwar ɗan adam take ginuwa akai kuma ta inganta duk dan adam rayuwar mutane in ba gaskiya rayuwarsu ta zama shirme ba za ta taba kirki ba idan suka mai da ƙarya ita ce abin da suka za su rayu akai to rayuwarsu ta lalace in dai ba gaskiya cikin su duk wanda zai gaya ma magana sai ka sake nazari ba za ka gamsu da shi ba duk mutane zanto haka to kuma ai rayuwa ta lalace ba ta da amfani kuma ka ji mutanen jahiliya kafin musulunci suke jin kunyar su faɗi magana ƙarya kar a je a ce wane yayi ƙarya ba fa yanzu ba wata rana cikin ranaku ko da ya mutu ko baya duniyar baya so bayan baya nan a ce ya taɓa ƙarya to ina ga al'ummar da sun mai da ƙarya abin ado a kasuwanci ƙarya abin ado a mu'amalolin ƙarya abin ado a rayuwar su suna jin ta ba komai bane kaga ko sun lalace kuma sun rayuwar ta ci karo da asalin musulunci domin musulunci umarta ake ayi gaskiya ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin masu imanin gaskiya masu gaskiya ne makaryata kuwa to akwai alamar tambaya a cikin da'awar imani a wajensu saboda haka kamar yana gaya masa a ya cewa to wannan fa annabi ne da gaske dan duk abin da ka faɗa haka sha'anin yake ya bashi jawabi kuma ya ce in dai abin da ka faɗi gaskiya ka gaya min to insha Allah sha'aninsa sai ya zo har inda nake zaune karkashin kafa ta nan sai ya mallaka sannan ka duba cikin abubuwan da ya gaya masa yayin da yake sufanta masa cewa lalle annabi ne da gaske a ciki yana cewa imani in ya shiga zuciya imanin gaskiya to baya fita babu wani musulmin gaskiya wanda ya san hakikanin musulunci da zai ce ya daina musulunci dan ne ya ce ni bai mun ba wallahi babu shi babu shi to in bai ma ba ga yamin abin da ima gaya min in musulunci bai ma ba kai aibi ne a wajen ka ko musulunci to gaya min wani tsari zaka wanda yafi musulunci sai ya gaya min wani tsari ga tsari muna ganin iri iri a duniya ko mutane suna to gaya min wanda yafi musulunci tsarin nasara da yake cewa a tafi tsirara tsarin nasara da yake cewa ga sunan aibi babu adadi a cikinsa shine ko kuma wani tsari dama wani tsarin ake da shi a duniya dama tsari iri biyu ne tsarin musulunci da tsarin kafirci wanda nasara yake goyon baya yake ginawa mu dai a zamanin da muke rayuwa yanzu to yanzu musulunci in bai ma ba ga yamin wanne ne ima a tsarin kafircin da ake kai wanda yake nuna dukkan wanda yake da shakku ko kuma yake da kokwanto ko yake ganin musulunci da gani gani to asalin ma bai fahimci musuluncin ba shi yasa Umar Allah ya kara masa yadda na Umar dan Khattab yake cewa tun urwa al-islami urwatan urwa za a warware asalin musulunci ne wato kulle kulle ana ware shi idza wulida fil islami man lam yudrik ko man lam ya'lam al jahiliya wanda ya tashi a musulunci bai san jahiliya ba to shine yake rena musulunci amma duk wanda ya san jahiliya to ya san musulunci shine mafi daukaka mafi kyan tsari mafi daidai in kana so kuma kai da kake ganin musulunci kana da ta cewa a ka zo ka zube kafircinka mu gani mu kuma kawo addinin musulunci mu gwada mu gani wanne yafi kamala wanne yafi daidai wanne yafi zaman lafiya wanne yafi kwanciyar hankali wanne yafi dacewa da rayuwar da muke yau a yanzu musulunci da yace kai gaskiya da yace kada kai ha'inci da yace ka tausaya na ƙasa da yace ka girmama na sama da yace ka girmama iyaye da yace ka yi aure kar ka yi zina domin aure shi ke kare na sama duk ɗan da ka haifa za a jingina maka kuma zai zama nauyin kulawa kulawarsa yana kanka amma in zana ce aka yi abin nan shikenan a samu ƴaƴa wanda suke ba su da masu kula da su kuma shikenan duniya ta lalace musulunci shi ya fi daidai wanda ya ce a kiyaye alfarmar jini a kiyaye alfarma ta mutunci a kiyaye alfarma na hankali kada a taɓa sha abin maye da zai taɓa hankali ya ce a kiyaye dukiya kada a yi sata kada a almubazzaranci kada dan Allah in na fara jero maka tsarin musulunci don Allah kai kuma ka zo ka gaya min tsarin ka na kafirci ko tsarin da kake ganin shi yafi maka mu gwada mu gani wanne yafi daidai a fitra a ɗabi'a rayuwar da muke ciki ai ko shakka babu ka san musulunci shine daidai wannan da shaidarwa da shaidar kafiri hirakal bai musulunta ba amma ya ba da shaida gare ka kai alhamdulillah da Allah ya maka rabo da imani cewa tsarin da kake kai na musulunci shine daidai kuma shine wanda zai kai ka zuwa ga tsira duk wani tsari da zaka bi in ba musulunci ba ko sunan shi mai tabewa kuma ba zai kai ka zuwa ga nasara ba to wannan kaga in ka karanta shi wannan kadai sai kaga ka sake ƙara samun nutsuwa da kwanciyar hankali cewa alhamdulillah mune wa Allah godiya da ya mana wannan kyauta da imani domin eh, tawfiki ne daga Allah Allah ya maka dace ka iya fahimtar wannan ma domin da'iman abubuwan da ake fuskanta yanzu na rigingimu shine wasu can shedan ya riga ya juya musu abin da ake cewa ya brainwashing nasu ya wanke musu kwakwalwa suna kallon wani abu daban wadda a fitara ta dan adam in ka kalla bai dace da daidai ba rayuwa irin ta nasara me abin daɗi me abin daidai a cikinta kuma har ya riƙa yi wa musulunci kallon wani Ganin gani haka yana ganin shi bai gamsu da tsarin musulunci ba to sai gaya mana da mai gamsu wanda ya fi musulunci musuluncin da wannan hirakal shugaba wanda yake cikin arna yake wannan bayanan. to abin da yake matsala shine abu na farko dai jahilci kamar yadda sayyidina Umar ya faɗa su musulmin ba su san ba fahimci musuluncin kansa ba bare su yi comparing su kwatanta da kafircin don su gane falalan musulunci akwai kuma mukabara ko kuma dai eh, abinda Allah ta'ala yake cewa man yahdillahu fahul muhtadi wanda Allah ya so ya shirya shine shiryayye tababbe ko duk yadda za ganar da shi ba zai iya fahimta ba in dai ba tabewa ba to babu wanda zai zabi wani tsari ya bar musulunci ya bi wani tsari irin tsare-tsaren da muke gani wanda suke ba sa kan hanya ta daidai yana ganin hakan ya fiye masa in dai ba tababbe ba ba wanda za a kama musulunci a zube masa irin wannan zubewa a yi masa bayani kuma ya kalli wani abin wanda ba shi ba har yana ganin wancan yafi wannan sai dai tababbe wanda Allah ya rubuta masa tabewa amma mai hankali wanda Allah ya sanya yana cikin fitra sawiyya ɗabi'a ta daidai to ya san musulunci yafi fi kowane tsari daidai a bisa shaida ta wannan kafiri shine herakl bai musulunta ba amma shaidar da ya bayar ya faɗi magana ta gaskiya cewa abin da manzan Allah ya zo ya sallallahu salama abu ne wanda yake mai kyau abu ne wanda yake in dai haka ne aka tsaya a kai to kuma nasara tana cikin wannan in dai aka tsaya akai nasara tana cikin wani saboda haka ya gaya masa cewa in dai abin da ka gaya min gaskiya ne to lalle wannan bawan Allah fa in kana ma kulu hakan fa sayamliku mawdi'a hatai hataini sai ya mallaki guraben da waɗannan na sai wa qad kuntu a'lamu annahu kharij kuma ai dama na sani mana ya karanta cewa annabi zai fito na ƙarshen zamani in ji wa sarki rumawa hirakal ai dama na sani dama na sani wa kad kuntu a'lamu annahu kharij cewa wannan annabin ƙarshen zamani zai zo sai dai lam akun azunnu annahu minkum ban ɗauka cikin laraba zai fito ba ban ɗauka cikin ku zai fito ba amma dama ina da labarinsa sai dai bana zato a cikin ku zai fito falau a'lamu da na san cewa anni akhlusu ilayhi zan iya kaiwa gare shi zan iya kaiwa gare shi latajashamtu liqa'ahu da sai na kutsa dukkanin wato wahala in kai gare shi da na san zan iya zuwa gare shi Lau'a a fa law a'lamu anni akhlusu ilayhi latajashamtu liqa'ahu da na ratsa dukkan wahala in kai gare shi in gamu da shi abin da yake faɗa a nan yana nuna cewa haɗuwa da shi tana da wahala ni a yadda nake tarki da wannan matsayinawa. in tashi kuma ga al'ummar shi a lokacin kaga addinin da suke bi addinin nasara ba zai iya barin mulkinsa ba yace ya haƙura da mulkin ya tafi wajen manzo Allah ba kamar yadda ga abin da ya faru kenan sannan kuma al'ummarsa ba zai yi a ce ya ya ya abin nan ɗinsu ba ma'ana ya kirawo su su zo su bi wannan annabi saboda a lokacin suna ganin tsarin da suke kai ba za su iya bari ba to shi yasa ya nuna wahalar yiwuwar cewa ije i game da shi da har zan iya zuwa walau kuntu indahu zan kai har gare shi la ghasaltu an qadamihi da sai na wanke mai kafa wanke kafa yana ce abubuwa alamomi na girmamawa a wajen mutane wasu al'adu amma banda bahaushe shi bahaushe ba al'adarsa ba kamar laraba za ka ga mutum ah, ya je mahaifinsa ko mahaifiyarsa yana wanke kafan mahaifiyarsa ko mahaifinsa wannan alama ce ta girmamawa ko kuma shugabansa irin mutanen indiya ma ka kagan za su girmama sai taba kafa to kowace al'umma da irin al'adunta to yace da zan kai gare shi da wallahi sai na duka na wanke mai kafa domin ƙarshen abin da za ka yi mutum na girmawa kenan amma hakan ba zai yiwu ba sai ya ce sun mada'a bi kitabin rasulullah sannan dama dai manzo Allah sallallahu ya aika ne da wasiƙa cewa akai wannan sarki sai ce a kawo wasiƙar a taho da ita allazi bu'isa bihi dahyatu ila azimi busra wanda manzo Allah ya aika da ɗaya daga cikin sahabban shine dahya al ya tura shi zuwa sarkin ƙasar busra busra tana ƙarƙashin yankin abin nan ne da rumawa suke mallaka shi ma yanki ne a sham to shi aka turawa shi kuma ya tura mai gidansa domin hirakan shi ne kamar abin nan sarkin ba baki daya ya zo ran gadi ne Shi ne ya tadda an aiko da wasiƙa Shi ne ce a kawo ta kuma ya aika da aka ce an kawo ga wani labari ya zo na wani annabi ko wanda yake tashi annabi ne ga wasiƙa sai ce to a zo da mutanen sa in ma ji labari shine dalilin da yasa aka kira aka kira su Abu Sufyan sai ce a kawo wasiƙar fa dafa ila fa dafa ila hirqalu a ila hirqala sai aka ba wa hirqal wannan wasiƙa ta manzon Allah fakara ahu sai ya karanta fa iza fihi abinda wasiƙa ke dauke da shi ita shine bismillahir rahmanir rahim aka fara bismillah sai ce min muhammadin abdullahi wa rasulihi daga muhammad bawan Allah ko manzon Allah ila hirakal azimin rum zuwa ga hirkal shugaban rumawa wanda ruma suke girmamawa salamun ala man ittaba alhuda aminci tabbata ga wanda ibi shari'a amma ba'du bayan haka fa inni ad'uka bi da'ayati islam ina kiranka da kira na musulunci aslim taslam aslim taslam ka musulunta za ka aminta za ka zamo cikin aminci domin musulunci aminci ne aslim taslam musulunci salama ne aminci ne duniya da lahira yotika Allahu ajraka marratayn in yi haka Allah zai baka lada ninki biyu fa’in in wallaita in ko ka ka juya baya fa alaika ismal ithmal to dukkan laifi na mabiyanka yana kanka domin kai ne jagora talakawanka su ne arisiyina al'arisiyin ya ce humul atba wato talakawa mabiyanka inda zai musulunta duk al'ummar za su musulunta tunda shi ne shugabansu amma in ya kifa ya zamo shi ne dalilin da ya hana su musulunta kowa yana tsoro kar ya musulunta shugaba ya musulunta ba kaga akwai matsala sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka rubuta masa wannan aya ita ce ya ahlal kitabi ta'alau ya kuma abuta littafi ku taho ila kalimatin zuwa ga wata kalima sawa'in bainana wa bainakum wacce za ta daidaita tsakaninmu da ku Allah na'budu illa Allah wannan kalma ita ce kalmar bauta kowa in ba Allah ba wala nushrika bihi shay'an kada mu hada Allah da wani a cikin bauta masa wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada wani shashan mu ya riki shashi a matsayin iyayen gidi ma bayan Allah fa in in suka juya baya suka kiyarda da wannan faqulu ku ce da su ishhadu bi anna muslimuna ku ce da mu dai mun sallama wa Allah mun mika wuya zuwa ga Allah mun zama musulmi wannan shine abin da wuce ka takunsa kaga layi bai wuce layi biyar ba tunda sako ne ba bukata wani dogon jawabi kai tsaye ne kawai kala abu sufyan to wannan ne labarin da shi abu sufyan ya tsaya a nan wannan riwaya ɗin shi abu turan yake cewa falon makala makala da na ji abin da sarkin rumawa ya faɗa wata maganganun nan wanda yake cewa ai na tambaye ka ce kaza ba shi amsa ka ce kaza ba shi amsa yace kuma in abin da ka faɗi gaskiya ne sai ya mallaki karkashin kafafuna nan ya ce da na ji abin da ya faɗa Abu sufiyan kenan wa faraga min qira'atil kitab kuma ya gama karanta littafin muna ji kasura indahu as-sakhab sai aka ɗaga murya wanda suke kewaye da shi roma manya manya sai aka warta atil aswad muryoyi suka yi sama irin an samu abin nan rudani kenan aka fara maganganu tunda ba yaran suke ji ba sai sai muka ji kowa yana a rude a wajen da maganganu ana ta abin nan tunda sun ji abin da ya tambaya sun ji abin da ya bada amsa shi shugaban su kenan sarki romawa mabiyan da ke wajen sun ji tambayoyin da yawa abu sufyan da mutanen kuma sun ji irin yadda ya yi bayanin ya warware abubuwan da amsar da abu sufyan ibashi kuma ga wasiƙar da aka karanta saboda haka sai murya sai sama aka rude a wajen da hayaniya saboda haka wa na sai maza aka ce a fidda mu a fidda mu da waje ya rude a fidda wayannan bakin laraba aka fitar da mu fa qultu li ashabi da muka fito sai nace wa abokan tafiya ta laqad umira laqad amira amru ibn abi kafsha lalle sha'anin wannan dan abi kafsha ya girmama amira yani azuma wa kabura sha'aninsa ya girma wato ibn abi kafsha marikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ire ni aka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam reno wajensa sunan shi abin nan abu kabsha alkunyarsa abu kafsha sai suke jingina manzan Allah ga shi wancan wanda aka aka reni manzan Allah a gidansa sallallahu alaihi wasallam domin wato ba sa so su girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke faɗau wannan domin Eh, wato sauke sha'aninsa da kuma kokarin wato jingina shi zuwa ga shi wancan bawan Allah wanda aka ni manzo Allah a wajensa shi ne ce laqad amira amru ibn abi kafsha lalle sha'anin wannan dan abi kafsha ya girmama innahu yakhafu maliku bani al-asr sarkin waɗannan ma eh, jaja masu jajayen kunnuwa muke cewa ko to na ta bani al-asr ƴaƴan jajaye ma'ana su ne abin nan turawa tunda kaga irin yanayin jansu shi ne suke ce su bani al asr lalle sha'anin har sarkin waɗannan mutane ya girmama a wajen wato sha'aninsu ya girmama a wajen sarkinsu kuma a lokacin karka manta rumawa su ne manya-manyan masu mulki a duniya banda farisawa su ne wanda ake cewa super powers wanda suke mallake da duniya ruma a ɗaya hannun farisawa a ɗaya hannun su ke mallakar duniya su suka fi kowa ƙarfi a zamani kuma ga sarkin abin nan irin abin da yake faɗa kuma a lokacin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sha'anin musulmi guda nawa yake amma kaji yadda ake kin kan ba masha'anin ake girmama sai yace fa ma ziltu mukinan ban gushe ba a raina jiwa Abu Sufyan ina da yaƙini tunda naji abin da sarki Ruma ya faɗa wallahi a raina yana nan a cikin raina cewa annahu sayazharu wallahi al'amarin annabi wasallam sai ya bayyana sai ya girmama sai yayi nasara hatta Allahu alayhi al-islam tun a wannan wajen kawai dai Allah ne bai so shi zai shirya tun a zamanin ba sai da aka yi doguwar tafiya har aka yi fatu makka amma ce tun a lokacin a raina ina jin wallahi manzon Allah kawai annansa sai yayi nasara tun daga abin da aka faɗa duk mai hankali ya ji amsar da aka bayar a ƙarshe ga abin da shi sarki Roma ya faɗa zai yi nasara kuma alamomin da ya faɗa duka na gani saboda haka a raina in ji Abu Sufyan wallahi na san zai yi nasara kawai dai Allah ne bai so zai musulunta da wuri ba sai da aka buɗe makka to wannan shine inda riwaya ta tsaya sai aka ƙara ci gaba da bayanin yace wa kana ibnun natur ci gaba da bayanin sha'anin shi wannan sarki ruma herakl kenan yake cewa wa kana ibnu an-natur sahibu iliya wa Uskufan, usqufan ala nasar sham yuhaddithu anna hirkala hina kadima iliya wannan yarhamukallah ci gaba ne da abin da ya gudana ga shi herakl sarkin rumawa domin bayan an fitar da wayannan larabawa labarin bai tsaya a nan ba shi wannan herakl din sarkin rumawa sai da ya ƙara bincike ba iya ya tsaya akan abin da aka ba shi labari abu sufyan da abin da suka a ya ci gaba da bincike to shine ake ba mu labari shi ibnu an shi yake ba da labari kuma ibnu an shine kamar a ce sarkin abin nan kudus wanda sahibu iliya shi yake kamar tun da ai gaba ɗaya daula ce ƙarƙashinta kuma akwai garuruwa to garin ud yana ƙarƙashin daular rumawa ne su suke mallake da shi to sarkin garin kar kamar ta herakal shi ne gaba ɗaya sarkin su baki da to wanda aka wakilta kama a ce me za a ce hakimi ko eh hada hakimai ne na sarkin rumawa eh gwamna ne na sarki rumawa gwamna ne sarki ruma to shine ake cewa shi ibn nato shine gwamnan iliya din iliya kuma muka ce al-qudus kenan garin qudus to ya kasance mutumin shi hirakal ne kuma ya kasance uskufan ne wato limami na cikin limaman nasara shine uskuf wato kama a ce bishop ne ko kuma eh, limami cikin limaman nasara yuhaddisu shi ya ci gaba da bayar da labari anna na anna hirqala hina kadima iliya lokacin da hirkal ya zo garin a kudus kenan iliya asbaha khabisan nafs sai waye gari bai jin daɗi khabisan nafs ya waye gari bai jin dadin ransa fa qala lahu ba'du basariqatihi wato daga cikin basarika sune limaman kiristoci sai suka ce da shi kadistan karna hayataka tunda lokacin sarki ruma in yana tafe yana tafe da limamansa na coci su suke goyon bayan suke bin bayan suke rufa masa baya kamar yanzu ne kamar yadda daula ta rata ta koma kiristanci a yanzu da muke rayuwa zaga inda shugaban rashin zai je akwai shugaban cocin da ake cewa cocin gabas zaga shi ke rufa min baya duk abin da zai yi shi zo ya sanya masa albarka a ciki domin yanzu kasar rasha ta canja ta mai da kanta daula ta kiristanci kuma dama daular kiristanci iri biyu ce akwai ta ruma akwai ta eastern church shine na mutanen abin nan gabas su ne mutanen rasha suna da cocin su mai zaman kanshi wannan na rum na wa'incan mutanen yammacin turai ne to kamar haka ne za a ga su shugabannin su a lokacin fa yanzu da muke magana cewa ana yakar musulunci ana cewa ba a yarda da musulunci ba amma su kuma yanzu suke me yanzu ma suke fito da kiristanci suke cewa shi za su mu kuma yanzu ake yakan mana musulunci wayanda suke ta su musulmin ne na suna su kuma yanzu ka zare wukansu wajen yakar musulunci da takobin su kuma kiristoci yanzu suke cewa me yanzu ma za su fara kiristancin da ai sun yi watsi da shi to sun dawo sun ce za to haka suke al'ada shine sarkin su sai ga limaman coci ne za su rufa masa baya to shine yake cewa limaman da suke tare da hirakal suke cewa mun ga alamar ka istankar na hay'ataka yanayin ka nan ba mu gamsu da shi ba kamar baka da lafiya qala ibn an-natur to ibn an babban limami ne cikin limaman coci wa kana hirqalu hazza yace hirqal kuma mai duba ne yana da ilimin duba Yan durufin nujum yana duba a cikin taurari dama ai yana da ilimi shi sarkin rumawa to daga cikin iliminsa kuma har akwai ƙarin cewa yana ne yana ilimin duba na taurari faƙala lahum hina sa'alu lokacin da suke cewa mun ganka kamar baka da lafiya me yake faruwa sai yace inni ra'aytu laylata nayi mafarki ne jiya da daddare hina nazartu fil nujum sai na tashi nayi nazari cikin taurari naga anna malikal khitan qad zahara ga wani ya yi rinjaye ya fito ya yi ƙarfi ya yi nasara amma yana jagorancin wasu mutane da suke kaciya haka na gani a mafari haka na duba na gani a cikin ilimin taurari ga wani sarki wanda zai yi rinjaye a kanmu amma yana cikin mutanen da suke kaciya ne malik alkhitan kad zahara ya yi nasara ya bayyana ya yi nasara faman tattalin min hadhihi al'umma, ya ce ku tambaya min cikin kewayen al'umma da ake da shi su ai suke kaciya domin su tura ba sa kaciya ba sa kaciya su waɗanta ce a je a bincika masa al'ummomi da ake da su a tambaya su a al'umma ce suke yin kaciya kalo suka ce laifin ya tattalin tunan ilil yahud suka ce to mu dai ba mu san kaciya ba ba yahuda ba su suke kaciya fala yuhimman naka sha'anuhum kuma su yahudawa ma mai abin damuwa a sha'aninsu <laughs> masu rauni mutanen da ba su da abin nan mun san ba za su iya komai ba ba su da komai yahudawa ba su da daula ba su da karfi ba haɗe suke ba ma a watsa suke kamar suna gaya masu ya su a tunanin su kenan ba su hararo laraba ba ba su hararo laraba ba su wanda suke tunawa a kusa da su kuma yahudawa ba su da karfi su a tarihin zuwa saba haɗuwa sun yi inda tun zamanin sarakunansa na baya annabawa da Allah ya aiko tun da aka watsa banu isra'ila suka kafirce Allah su kenan suke watsi saboda haka su a tunanin wa'annan limaman kirista yahuda su suke kaciya kuma sha'anin su bayi da wani ne tasiri bare har ka samu damuwa a kansu fala yahimmannaka fala sha'anuhu wa kutub ila madayin mulkika kuma ka tura mana duk inda mulkin ka ya kai kai sarkin rumawa fa yaqtulu man fihim min yahud a kashe gaba ɗaya ma yahuda kawai ka huta da su ne suke kaciya a kakkashe su suka gudanar suke a je a gama da su duka in ji wa in ji limamin da suke gaya wa herakal wanda suke kewaye da shi bai na hum ala amrihim ana cin wannan tattaunawa wannan sha'ani na abin da shi sarkin romawa yayi ne yayi nazari ko ya yi duba a cikin ilimin sa na saurari uti herakal bi rajul sai ga wani mutum an aiko shi aka zo da shi wajen herakal arsala bihi maliku ghassan wanda ya aiko shi wani sarki ne cikin sarakunan da ke karkashin gwamnatin da ke karkashin shi mulkin herakal ne sarkin kasar ghassan صلى an عليه وسلم يخبر خبر عن خبر an الله صلى الله عليه وسلم shi wannan mutumin ya zo sarkin wancan ne ya turo shi kuma mutanen wannan kasan din larabawa ne sun aiko da shi wajen herakl cewa izo iba herakl labari fa ga wani mutum ya bayyana su ba san abin da yake faruwa anan ba cewa eh, labari ya riga ya isa gare shi su yanzu suka aiko cewa a kamar labari ga wani sha'ani da yake faruwa dan ya sani shine labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma istakhbarahu hirakal qala lokacin da labari ya zo ga hirakal ta ga wani an aiko daga sarkin gassan cewa ya kama labarin wani mutum da ya bayyana yana cewa shi annabi ne sai hirakal sai ya ce da mutanensa fanduru izhabu fanduru wannan da aka aiko daga cikin laraba wannan yankin gassan din nan na ce muku laraba ne a je a bincika in ji wa hirakal a bincika a nun am huwa amla a je a bincika yana da kaciya ko bai da ita a je a bincika hankalin nashi yayi ne wato yana ta nazari fa nazaru ilai sai ko aka bincika wannan dan sako daga wajen sarkin gaftan wanda yake balarabe ne fa hadithu annahu muhtatin sai ko gashi yana da kaciya sai to ashe waɗancan mutanen ne ba wa'annan da ake zato yahudawa ba wasalahu anil arab sai shi sarkin hirakal sakiru ma sai ce ai masa tambaya wai shin larabawa yaya sha'anin su yake ka faqala ahum yaqtatilun suna yin kaciya faqala hirakal sai aka ce eh suna kaciya ya tambaya aka ce suna kaciya larabawa faqala hirakal sai hirakal yace hada mulku hadi al-ummati kad zahara to wayancan mutanen su ne za su yi wannan mulkin da muka gani wato wanda ya duba ya gani to nan larabawa su ne su ne al'amarin zai bayyana ya yi nasara sun makata bai rakal ila sahibin lahu birumiya hirakal har yanzu bai gamsu ba sai ya tura wa wani ya ce a rubuta wani abokinsa a can wani yanki da ake tashi rumiya rumiya wa kana nadirahu fil ilmi sarki ne a wani yanki da ke karkashin daular rumawa kuma shi sarkin wannan rumiya din kana nadiruhu ya kasance kwatankwacin hirakal yake ma'ana abokinsa ne fil ilmi a wajen ilimin taurari da kuma duba shi ma yana da ilimi shi yanzu ya yi duba ga abin da ya gano amma yana so ya samu ne tabbaci ya sake turawa bayan duk wannan binciken ya ce shi ma wancan ya duba masa ya gani wata da hirakal ila to daga nan hirakal sai ya bar garin iliya ya kama hanya zuwa kasar hemas falam yarim falam yarim a hatta atahu kitabun min sahibihi to kafin ya bar hemas garin himsa sai ga sako ya zo daga wancan sarkin rumiya shi ma ya yi duba aka aiko mada takarda yuwafiqu ra'aya hirakal ala khurujin nabi alaihi salatu wassalam shi ma abin da ya gani kenan cewa a cikin laraba wannan annabin zai fito ya tabbatar da cewa annabi annabin gaskiya ne da ake jira ya bayyana a cikin larabawa wa annahu nabiyyun kuma shi annabi ne fa azina hirakal li azama'ir rum fi daskarati fi daskarati lahu bi hamas to yana ganin himus labari ya zo gare shi daga wannan abokin nasa mai duba cewa eh shi ma haka ya gani larabawa ne kuma nan wanda ya fito annabi ne da gaske sai yace a tara masa manya-manyan rumawa shi hirakal kenan fi daskara lahu bi hamus a wani daskara shine wato gidan fada babban ah, gidan fada da yake da shi a garin himus yana da inda yake sauka yace a tara masa manya-manyan rumawa summa umira bi abwabiha fa ghulqat bayan sun taru an an an fada ta cika sai shi ya hirakali shi duk a rufe ƙofofin wannan ɗakin fadar sun matsala faƙala <clears throat> yana kan karaga sai ya kalle su sai ya ce ya ma'asharar rum ya ku taron rumawa hallakun fil falahi wa rushdi kuna son ku rabauta ku samu daidai da shirya wa an yasbuta mulkukum kuna so mulkin ku itabbata ya ci gaba fatu bayi hazan nabi wannan annabin da ya bayyana ku yi masa biyayya ku bi shi kun yadda ku yi haka fasahu fahasu haisata humril wuhushi wahshi ila al-abwabi da ya gaya musu wannan magana manya-manyan shugabannin rumawa kar ka manta yana yin rangadi ne yana tare da dukkan jagorori su ya tara da ya faɗi wannan magana sai suka yi ƙara suka nufi ƙofa fahasu haisa ta humurul wush ila al irin yadda idan jakin dawa garke na jakin dawa igano zaki ya nuhu ya ike yi sai idari ko ba haka ba jakin jeji in an suna waje daya garken su suka gano zaki ya nufo su ya suke yi kowa ta kai ta kai yake sai su dare kowa ya haka to haka suka yi suka dare suka watse fa wajaduha qad ghulqat suka nufi inda kofofi suke suka ta duk a shi an rufe kofofin falamma ra'a hilakal hirakal nafratahum da hirakal ya ga yadda suka juya baya suka guje masa wa aita min al-iman ya tabbatar ba za su yarda su imani ba qala sai yace rudduhum alayya yace a dawo ku dawo ku dawo zuwa gare ku dawo ku dawo wa qala sai yace inni qultu maqalati anifan abinda na faɗa ɗazu na faɗa ne akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum domin in ga tsayuwarku akan addininku za ku bi ko kuma za ku yi tawaye faqad ra'aytu kuma na gani lalle ashe daga kiguna ke da tsarin da kuke kai da addinin ku saboda haka shi yasa na gwada ku fasajadu dulahu wa razu an sai suka yi duk suka duka suka yi masa ainihin wato mu mubaya suka sallamawa sarkin su Herakl kenan fa kana zalika akhir sha'ani hirakal wannan shine karshen abin da ya kasance na sha'anin Herakl ma'ana da sun ce sun yi imani dama shi ya riga ya ya tabbatar gaskiya ne amma tunda so yake gwada su ba zai iya barin mulkin sa ba to tun da ya gaba su yadda ba ya ce to sai ya canja ya sha kwana ya dama gwada ku nake in tabbatar cewa za ku tsaya akan tsarin da kuke kai ko za ku canja to kuma yanzu na tabbatar kuna kan saboda haka shi kenan magana ta wuce to wannan malam ya kawo mana shine a cikin kitabul wahayi shine littafi na farko a wannan jami'a na imam bukhari Allah ya kara masa rahama kamar yadda muka faɗa ya fara da bayani akan wahayi domin wahayi ita ce kofar da addinin baki ɗaya iso zuwa ga al'umma ta hanyar da aka yi wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka ce ya fara da kitabu alwahi kamar yanzu aka bude wahayi yake zuwa kuma me ke kunshi a cikin wahayin shine abin da zai biyo baya saboda haka sai ya fara eh, ba kitab na farko shine kitabul iman wancan kamar kofa ce to yanzu za a shiga wahayin ne yake dauke da shi to shine zai bayani kitabi na farko ko littafi na farko shine kitabul iman littafi na imani domin addini baya tabbata sai da imani imani shine akan shi ake gina ayyuka in ba imani babu ayyuka ayyuka ba inda za su zauna saboda haka sai ya fara da kitabul iman wanda a kitabul iman shine kusan farko abinda ake bukata mutum ya yi imani sannan kuma sai a nemi kuma ya yi aiki a bisa imanin nasa saboda haka sai ya fara da kitabul iman kuma zai yi bayani cewa imani a wajen ahlus sunna yana da ainihin wato sassa guda uku ko rassa guda uku shine kaulun billisan mutum ya faɗi kalma ta imani akan harshensa wa i'tiqadun bil janan sannan ya ƙudurce abin da ya faɗa a harshensa a cikin zuciyarsa yadda da abin da ya faɗa sa'annan wa amalun bil arkan ya aiki daga bayan an samu wannan ukun to su ne abin da imani ke haɗuwa a kai sai ka faɗi kalma ta imani ka yi ikirari kenan ko ka faɗa cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah ka ka faɗi kalma ta imani to sannan sai kudurce ma'anar wannan a cikin zuciyarka sannan kuma sai ka yi aiki da lawazin na wannan kalma din abin da kalmar ke wajabtawa na aiki to aka samu waɗannan to kenan imani ya haɗu kenan ya inganta wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa shi sa malam ya kawo kitabul iman kuma zai yi bayanin wato imani a wajen ahlus sunna cewa kamar yadda na bayyana ta'arifin faɗi ne akan harshe ikirari da kuma kudiri a cikin zuciya da kuma aiki da gabbai sabanin ƙungiyoyi na 'yan bida'a su ne murji'awa da suke cewa imani kawai kaulun ne a lisani fakat a wasu kowace ƙungiya ta 'yan bid'a suna cewa kawai in mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah shikenan ba sai ya aiki ba kawai su suna gani yi imani magana ta kare kuma wannan ya sabawa kamar yadda za mu gani a cikin hadisai imani bayan an faɗa kan harshe an ƙudurce a zuci kuma dole a yi ne a yi aiki a nan ne imani yake haɗuwa ya inganta amma yayin da aka yi watsi da ayyuka aka ce ba sa cikin imani to kuma imanin ya rushe ضرب الله مثلا نتي كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها haka asalin imani yake Allah ya buga misali game da kalmar imani malamai suka ce kalma tayyiba din ita ce la ilaha illallah sai ce ka shajaratin tayyiba kamar bishiya ce ka dasa ta mai sabitun in eh, tushen ta yi kyau ta yi reshe mai za ta bayar ya'ya to samara shine aiki in akwai imani dole sai an ga tasirinsa an ga aikin imani an ga aiki na imani saboda haka malam yace kitabul iman qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin sai yace an gina musulunci akan a ginshikai guda biyar malam ya kawo wannan a farkon kitabul iman dan ya nuna maka cewa musulunci aiki ne aiki kuma imani ne an gane ku ba ta rabuwa kada mu ce shi musulmi ne amma ba sallah ce to ai ba musulunci ba musulunci in dai ba sallah ai ba musulunci ba musulmi bane wanda baya sallah dole in akwai kai kai ikrari da kadaituwa Allah da tabbatar da manzancin ma yake sallah sallama kuma dole kai ne kai aiki to wannan ya kawo al-islam kuma yana bayanin kitabul iman dan ya nuna maka cewa Al'islam islam huwa al-iman huwa in an yi maganar musulunci to uh, ana maganar imani ne in an yi maganar imani ana maganar musulunci ne kalmomi ne guda biyu in aka faɗi kowane ɗaya yana kunshe da me da ɗayan in kuma aka ambaci ko aka ambace su tare to ana nufin al'iman abin da yake zuci al-islam abin da yake na zahiri ayyukan da suke na fili na gaba to shi yasa malam ya kawo wannan hadisi yace babu kawulin nabi sallallahu alaihi buniyar islamu ala kamsin babin da yake bayanin faɗin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam an gina musulunci akan ginshikai guda biyar an umar umara radiyallahu anhuma hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa buniyar islamu ala kamsin an gina musulunci akan ginshikai guda biyar shahadati an la ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah shi kadai wa anna muhammadan rasulullah ko anna muhammadu manzon Allah ne wa iqamis salati da tsayi da sallah wa ita'iz zakati da bayar da zakka wal hajji da hajji zuwa dakin Allah wa saumi ramadan da azumi a wata ramadan wannan sune ginshikai na me na musulunci kuma sune imani wanda ya aikata su ya aikata aikin ne imani kenan imani bai mutum ya kudirce kuma sai yayi ne sai ya waɗannan ayyukan in bai yi aiki ba ƙudurin kawai baya ne baya isarwa baya gamsarwa to raka malam ya kawo wannan hadisi domin tabbatar da cewa ayyukan nan suna cikin ayyukan imani kar ka ɗauka ta imani maganar baka ce kawai ko kawai ka ce a'a an ƙudurci a zuci kenan irin yadda murjiya suke cewa a'a imani bayan an faɗa da baki an ƙudurci a zuci kuma dole a yi ne a yi aiki a bisa wannan shi yasa akwai riwaya ta imamu abin hadisi na wanda malam bai kashi anan ba hadisin waf abd kai wato wasu jama'a da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin mai tsayi yake cewa amurukum bil imani billah ya ku wannan jama'a ina umarta ku ina horon ku da yin imani da Allah sai yace atadruna mal imanu billah ko kun san me ake nufi da imani da Allah sai suka ce qalu Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da ma'aiki su suka fi sani qala sai manzon Allah yace shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah imani shine shaidawa babu abin bauta da dacewa da tantanta sai Allah shi kadai kuma annan muhammadu manzon Allah ne sai yace wa iqamis salati da tsayi da sallah wa bi iqamati salati da tsayi da sallah wa sawmi ramadana da yin azumin wata ramadana sai yace wa an tu'addu khumsan min al-maghnam kuma ku bayar da khumsi a cikin ganima kaga anan an ambaci imani da Allah kuma aka ambaci mai ayyuka na musulunci ayyuka na zahiri to wannan yake nuna mana cewa a aqida ingantacciya shine ma'anar imani a wajen ahlus sunna shine mutum ya yarda cewa zai faɗi kalmar imani a baka ya kudace ma'anarta a zuciyarsa nan ya aike da abin da take lazamtawa take wajabtawa to anan ne za a samu cikakken ainihin wato imani sai mala yake cewa bab umuril imani babin da yake bayanin al'amura na imani lokaci ya yi ko? so za mu dakata anan saboda lokaci insha Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu dora a babin da muka tsaya abin da muka karanta Allah ta'ala ba mu ikon aiki da shi abin da muka yi tun saboda shi Allah ya mana afwa wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah